dalili wanda ya sa muka zaɓi mutane wa'annan na ingelewa shine dalili na harko na larura tunda an aka ɗauki musamman eh, iyalan wa'annan mata da kuma hadda yara uwayensu da suka baro eh, ba su kaɗai ba duka eh, al'umma ta garin ingelewa su suke cikin mawuyacin hali yau suka bar garinsu suka bar gidajensu suka bar ɗakunansu suka yi gudu na neman ceton rayuwa yau suna can wa'ansu ba su da ma eh, bukkar da suka shiga ba su da abinci ba su da ruwan sha ba su da tuha ta kirki don saboda shine muka ce to ya kamata a gaggauce mu 'yan ƙasa mu kama don saboda mu taimaka musu don saboda mu rage musu wannan ciwo da suke ciki waɗanne irin kayayyaki ne kuke karɓa daga jama'a to abin da dai muke karɓa da jama'a shine eh, tuha ta jiki muna karɓa kuma duk abin da a shuhuda da kuma abin da a takalmi da abin da ma duka kayayyaki hakan gana na gida na yin abinci da kuma abinci da kanshi ina nihi da wani hatsi wani shinkawa da duk abin da yake dai na ci ne za a iya taimaka musu don wannan wannan bangare nan ne ma'ad da kai matsala da yawa suna bukata abinci muna kira ga jama'a kun taba shirya irin wannan gangami na tattara tallafi zuwa ga al'ummar da ke cikin mawuyacin hali warai ku barawar haka muna cikin wannan gangami eh masha Allah tabarkalla mutane ku san amshi kira dan mun fara wannan gangami a nan garin Yamai sai ko ina muka samu matasa waɗanda suka amshi kira suka yi irin wanga gangami a kamar jiha ta Agadas ta Mara'i ta Zandar da Tawa da kuma duka matasa na Nijar wa'ansu kamar ɗalibai da suke kasashen waje sun amshi kiran mu kuma sun aiko mana gudunmawa su tabarkalla bara wajen wata uku muka yi muna amsar taimako na mutane kuma mun kawo eh, mun taimaka ma wajen mutum dubu arba'in na jihar difa waɗanda suke cikin mawuyacin hali har zuwa wani lokaci kenan za a ci gaba da karɓar kayayyakin to yanzu dai e, musamman dai e, yau da gobe daga karhe tara zuwa karhe shida na marece muna nan bakin stad insha Allah amma bancin wannan kuma duk wanda Allah ya sa ko bai samu damar ya zo ba ko kuma sai daga baya ma za ya badawa yana iya tuntube mu bisa kan eh, lambobin mu kama eh, lamba 90-19-33 ko 96 wani tabbaci ne kuke baiwa jama'a cewa kayayyakin nan da suke bayarwa ba wata matsala za su kai kwarai ko wa'anga kaya insha Allah za su zuwa tun da deja mun saba kuma mun yi kuma mutane sun ga eh, tsarin mu tsari ne wanda yake kowa ake sa shi ciki